Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Litinin 17 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar coronavirus ya kai kusan mutum a 1,800 ƙungiyar taliban ta nuna ƙwarin gwiwar cewa za ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da amurka sannan kuma tsohon alƙalin alƙalin ƙasar equatorial guinea na tsere da jami'an tsaron ƙasar kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa a jamhuriyar Nijar mutane da dama sun mutu sakamakon wata turereniya da ta auku a wajen rabon wani kayan tallafi na gwamnan jihar Borno ya kaiwa 'yan gudun hijirar Najeriya. sun shiga ne to 'yan baya suka dano aka daddane aka daddane mu a nan a taimaka mana a taimaka mana kuma ni daga nan ban san ma da kai na ba kawai sai gani na ne an kawo ni A Najeriya kuwa mai martaba sarkin Gombe ya yaba wa gidan rediyon Amurka dangane da shirin kafa sabon ofishin shiya arewa maso gabashin kasar a jihar. So muna godiya da kuma fatan alheri kuma muna jiran lokaci yayi wanda za a bude ofis in an bude a kira mu a fara mana interview. sannan muna tafa da shirin ilimin garkuwar dan adam wanda yusuf aliyu haran da ke gabatarwa sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar imel kai har da ma wasu rahotanni muna tafa da su amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin jami'an kiwon lafiya a China sun tabbatar da cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus ya zarce dubu saba'in yayin da adadin waɗanda suka mutu kuma ya doshi kusan mutum dubu ɗaya da ɗari takwas kimanin mutum dubu goma sha eh, ɗaya ne da suka kamu da cutar sun warke hukumomin alardin hubai na ƙasar china inda cutar ta samu asali sun ce a yau litinin an samu karin mutum ɗari da suka mutu sanadiyar cutar yayin da ƙarin ma'aikatan lafiya suka isa yankin don taimakawa fannin kiwon lafiyar da ya shiga wani hali tun bayan ɓarkewar cutar a watan disamba An dai taɓo batun wannan babbar uh, barazana da cutar ta coronavirus ke yi wa duniya a babban taron tsaro na ƙasa da ƙasa da ake a birnin Munich da ke Jamus, inda shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi wannan tsokaci. The world spends billions of dollars preparing for a terrorist attack Ya ce duniya na kashe biliyoyin daloli wajen yin shirin tunkarar har-haren ta'addanci amma ba a kyakkyawan shiri don kan harin da wata kwayar cutar za ta kawo wanda hakan yakan haɗari da zai shafi rayuka tattalin arziki siyasa da al'amura na yau da kullum. A yau Litinin ƙungiyar Taliban ta nuna kwarin gwiwar cewa za ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka a ƙarshen wannan watan a gaban shaida na ƙasa da ƙasa don kawo ƙarshen yakin Afghanistan da aka kwashe shekara goma sha takwas ana yi. ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙungiyar 'yan tawayen ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai da ke goyon bayan taliban cewa bangarorin biyu da ke hamayya sun yanke shawarar gudanar da bikin rattaba hannu a doha wato babban birnin qatar wanda ya karbi bakuncin tattaunawa tsakanin ƙungiyar taliban da amurka cikin tsawon watanni goma sha takwas da ake zaman. abdulsalam hannafi wani kusa cikin shugabannin da ke wakiltar kungiyar taliban a tattaunawar kuma jami'a ofishin kungiyar da ke doha bai sanar da ranar da za a rattaba hannun ba amma wasu majiyoyin 'yan tawayen sun ce za a iya yin zaman ne a ranar 29 ga watan fabrairu rundunar sojin syria ta ce dakarunta sun karbi ikon wasu ayyuka da dama a aleppo da ke arewa maso yammacin kasar yayin da gwamnatin syria ke kokarin kwace yankin da 'yan tawaye ke iko da su tun farkon yakin basasa da kasar ke fuskanta waɗannan nasarori na nuna da cewa za a samu ƙarin tsaro a birnin na aleppo wanda 'yan tawaye ke yawan kai har-harar a rokoki a cikinsa. ya bayan dakarun kasar kenan suke murnan kwato waɗannan ƙauyuka a daren jiya lahadi bayan wata arangama da aka yi majiyoyin cikin gida sun rawaito cewa sojojin da ke biyayya ga shugaban syria bashar al-assad su ma sun kwato wasu ƙauyuka a kusa da garin khan saikon da ke makwabta da lardin adlib Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar kimanin mutane ashirin suka mutu sakamakon wata turereniya da aka yi ɗazu da safe a garin Difa lokacin da ake shirin rabon kayan tallafi da gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya bayar domin 'yan gudun hijirar Najeriya da ke tserewa rikicin Boko Haram yau kusan shekara shida. Ga rahoton da wakilin Musulun Mumunu Barma ya aiko mana daga Yamai. Lamarin ya wakana ne da sanyin safiyar yau Litinin 17 ga watan Fabrairu a gidan wasanni na birnin Difa wato MGC inda ɗimbin mutane maza da mata suka yi asubanci da nufin karɓar tallafin da gwamnan jihar borno profesa babagana umar zulum ya kai wa 'yan gudun hijirar najeriya kamar yadda shaidun gani da ido ke gaya wa manema labarai turoroniya da aka yi ta shine ya kawo rasuwar mutanen wannan ni ma akwai ɗiyata ciki ɗiyata wadda muke uwa da uba ɗaya cikin nan allah ya sa tana cikin wani suka rasu nan an ce yanzu mu jira har tana cika akwai 'yan gudun hijira akwai 'yan deplace akwai 'yan cikin gari aka yi sa 'yan kwamiti a gani a gwamna a dokance kwa a sai ya zai kowa zai ɗauki mai mutum shi da ya rasu mun zo an buɗe kofa aka ce to kowa ya shiga wajen shiga ne to yan baya suka danno aka daddane mu aka daddane mu anan mana a taimaka mana a taimaka mana kuma ni daga nan ban san ma inda kai na ba kai sai gani na ne an kawo ni bi. wallahi na zo neman yan uwana ne to wasu na gane su wasu kuma wanda dai suka bani garantin cewar akwai mai suna saratu sun ce sun gane ta an sanya ta cikin mota to kuma yanzu shine mun zo mu duba sauran na gane su amma kuma akwai wata wanda muna kiranta cikin salula ma kuma ba dagawa kuma sani bai kowane hali take ciki kawo yanzu rahotanni sun tabbatar da mutuwar mutane kimanin ishirin galibin su mata da yara ƙanana yayin da da dama suka ji rauni a sanadiyar wannan turereniya mara mamadu shine shugaban kungiyar alternative espace citoyen a yankin difa tun wurin karfe hudu zuwa biyar mutane wanda jiya suka ji labari an ba da abu eh, taimako suka yi dandazo suka zo suka taru a kofar mg shekin tunda kofar Alikene da safe eh, wurin karfe shidda da aka bude kofa to wurin mutane su shiga su kama wuri su zama su ne an fari fari aka tattake mutane a yanzu da nake maka zance mutane mata da yara ashirin suka rasa rayukansu kuma da dama sun jikata suna kwance a asibitin babban asibiti ta jifa gwamnan difa isa lemin da ke jagorancin wata tawagar jami'an hukumar jihar sun ziyarci wurin da wannan al'amari ya faru kafin su leƙa asibitocin da aka ajiye gawakin mutanen da suka rasu da yake ba wani jami'in hukumar da ya tsokaci a kai wani hakimin da bai so a bayyana sunansa ba ya ja hankulan jama'a. Shi abun duniya wannan mutum ya ce sai ka samu abun duniya dole zaka ji ciwo. Yanzu a gargani da zama ba mutane maza mata duk abubuwan da iri wani aka yi da Allah su yi hakuri da kadan kadan in mutum kana rabo za zaka samu amma ba da kokowa mutum ba ya samu ba. A rabon da gwamna Umaru Zulum ya jagoranta a jiya Lahadi kowane ɗan gudun hijira kan sami naira dubu biyar haɗe da kayan abinci irin su shinkafa da man girki da suga abinda ya kwaɗaitar da 'yan gudun hijira har ma da 'yan gari suka yi asubanci zuwa wurin da ake shirin ci gaba da rabon wannan tallafi a yau litinin mafarin wannan turereniya 'yan najeriya akalla ishirin ne ke hijira a yankin difa yau shekaru kusan bakwai sanadiyar matsalar boko haram yayin da wasu gomman dubban 'yan nijar suka yi kaura daga garuruwansu saboda taɓarɓarewar al'amuran tsaro Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. jami'ai a burkina faso sun ce 'yan bindiga sun buɗe wuta a wani ƙauye da ke arewacin ƙasar a ranar lahadi inda suka kashe mutum 24 kana suka raunata akalla mutum goma mahukunta sun ce sun yi imani cewa harin an kai shi ne da niyyar samun wani shugaban addini a yankin fansi da ke lardin yaga kamfanin dallancin labarai na associated press ya rawaito cewa maharani sun kai su kusan ashirin wata sanarwa da kanar salfo kabore ya fitar ga kamfanin dallacin labaran faransa na afp ta nuna cewa 'yan ta'adda masu dauke da makamai sun kutsa cikin yanki na fansi kuma sun kai hari kan mazauna yankin mai zaman lafiya bayan da suka ware su daga waɗanda ba a yankin ba. tsohon alkalin alkalin ƙasar equatorial guinea ya ɓoye kansa a wani wuri yana kuma kira ga amurka da majalisar ɗinkin duniya da su kai mai ɗauki tsohon alkalin justice carlos ondo angui ya ɓuya ne yayin da jami'an tsaro suke farautarsa bayan wani umarni da daɗaɗɗen shugaban ƙasar Theodore Nguma Obiang ya bayar na a kama shi. Yayin wata hira da ya yi da James Botti na murya Amurka, tsohon alkalin ya ce idan har suka kama shi, rayuwarsa za ta shiga cikin haɗari. Gwamnatin na Obiang na zargin angui ne da hannu a yankurin juyin mulkin da aka yi a shekarar 2017 da bai yi nasara ba. Amma tsohon alkalin ya ce ana so a kama shi ne Ah, saboda fafutukar da yake yi na ganin bangaren shari'ar kasar ya ci gashin kansa ba tare da bangaren zartarwa yana mai kasalandan ba. madalla gaida Hadiza kyare da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. Tun bayan sanarwar da gwamnatin shugaba Trump ta fitar, sanarwar da ta takaita izinin shiga kasar ga wasu kasashe shida ciki har da Najeriya. Hukumomi a kasar na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan wannan mataki. Inda yayin wata ziyara da ya kawo mana a ofishin ma'anar a nan Washington DC. Honorable Musa Sarkin Adar, dan majalisar wakilan Najeriya, ya tattauna da abokin aikin Yusuf Aliyu Harande, kamar yadda za ku ji kamar haka. ba zan san dalilin da yasa amurka ta ɗauki wannan matakan ba amma dai kowa ke bin siyasar duniya ta yau da shugabancin da akwai amurka na halin yanzu ƙarshen shugaban ƙasar da suke shi a halin yanzu ba mamaki idan an waye gari ya ce ma ya hana duniya zuwa ƙasar amurka don haka najeriya kada mu damu da kanmu kuma ba abin tashi hankali bane gare mu kuma mai tun ƙara walwala ne wannan abin da ya faɗi kuma ba mamaki sati mai zuwa ya warware wannan abin ko wajen naɗe naɗen shugabannin shi na harkokin tsaro na harkokin ba da shawara na harkokin hulɗar ƙasashen waje nawa ya naɗa wata ɗaya zai naɗa wani wata ɗaya zai kore shi wata ɗaya zai naɗa wani wata duk maganganun shi masu sabo da masu saɓani da junansu ne ni a guna kada mu ma ɗauki wannan abin damuwa. kana nufin kenan kada ma 'yan najeriya su ɗauki cewar hana su a shigowa amurka ba wani abin tada hankali ba ne ba wani abin tada hankali yadda mutanen najeriya ke zuwa su yi business a ƙasar amurka haka amurkawa suka fi zuwa najeriya su yi business domin su suke business ta inda ake samun makudan kuɗi ta hanyar a man fetur da kuma kai fasaha da ake da adda tsada ake saya da kuɗi mai yawa mu mahiwa in an zo nan irin wannan tarukan ƙara juna ilimi ne ke kawo mu kaɗan za ka sami ɗan najeriya zai zo nan don ya saka jari amurka don mun ba mu da jarin za mu zo mu saka a nan amma su suke ɗauka jari su saka a can sun yi bukatar mu bisa yadda da muke bukatar su. To baka ganin kila rashin tsaro ya sa gwamnatin Amurka ta sa wannan doka saboda ganin yadda aka kasa magance matsalar Boko Haram a Najeriya shekara da shekaru kenan yanzu? Ba zan tabbatar da hakan ba amma dai ni da na ke zuwa Amerika shekarun baya zuwa yanzu shigowa ta Amerika ma yanzu abin ya bani takaici kuma ya ban tsoro irin matakan da aka ɗauka na kwakwale mutum a bincike ka bincike na kwakwaf tun daga inda na shigo jirgi a dubai bayan ai mana wancan mai cikin farko na screen na shiga cikin abin nan bayan ma zaka zo shiga kofar jirgin sai an sake bincike ka komi naka da jikanka da komai sai an buɗa america ta takura mu kanta haka kuma tana takura mutanen duniya to ana iya cewa wannan matsala ta boko haram da gwamnatin najeriya ta gaza shawo kan shi ba matsala ba ce ga sauran kasashen duniya za ta zama matsala ga ƙasashen duniya yadda ta zama matsala gare mu kamar yadda matsalar ƙasar libya ta shahe mu boko haram ya ƙara ƙarfi kuma abin ya ƙara yawaita domin samo makamai daga can suna shigowa cikin ƙasa domin muna da boda mai ɗimbin yawa kuma muna da jami'an tsaro waɗanda waɗansu lokuta ba su cika kula da aikin su da kamata ba dole wannan abin damuwa ce ga sauran ƙasashen duniya amma dai bai isa dalili na amerika ce ta hana 'yan najeriya zuwa a nan ɗin ba kamar na faɗa tun farko kada wannan ya zama abin damuwa ga 'yan najeriya idan an hana su zuwa amerika kamar na faɗa tun ƙara walwala shine al'adar wannan Honorable Musa Sarkin Ajar kenan ɗan majalisar wakilan Najeriya a hirarsu da Yusuf Aliyu Harande. To yayin da tawagar shugaban sashen Hausa na muryar Amurka suke ci gaba da ziyara a jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya. Tawagar ta kai wa mai martaba Sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar ziyara a fadarsa. Muryar Amurka dai na shirin kafa ofishinta na shiyar ne a jihar ta Gombe, lamarin da sarkin na Gombe ah, ya yaba da shi. Daga Gombe ga rahoton da wakilin Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. Mai martaba sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar a jabin godiya wa gidan rediyon muryar Amurka dangane da shirin kafa ofishin shiyar arewa maso gabas na gidan rediyon sashen hausa na muryar amurka ya ce shugaban sashen hausa alhaji aliyu mustapha sokoto murnan samun shugaban sashen hausa na gidan rediyon muryar amurka na farko zan ce da maka murna da baka mukami ina ga wannan shine ma'ayin na fari wanda duk muna da labari kuma kullum muna bibi kuma muna jin biyoyi kusa sama da shekara ashirin ko ashirin da biyar da sannan kuma zuwan ka yau ayi abin farin ciki ne da kuma jin daɗi a garin da kuma duk wani mutumin gombe da ci gaba wanda ka kawo wanda za a zo a yi shi a gombe kuma kamar yadda duk bayan da suka gabata na gombe shine tsakiya arewa maso gabas ga ci gaba wanda ta samu nan kusa da ka samu gari a najeriya wanda ke samu ci gaba cikin karin lokaci kamar yadda aka samu a gombe hanyoyi asibitoci makarantu airport da kuma uwa shi zama lafiya don shi zama lafiya duk abin in babu shi ba ma wannan ci gaba mu a cikin kashi ɗari muna da zaman lafiya ah, nan gombe ko kuma kasan gombe gaba daya so muna godiya da kuma fatan alheri kuma muna jiran lokaci yayi wanda za a bude ofis in an bude a kira mu a fara mana interview a nasu jawabin shugaban sashen hausa na gidan rediyon mura amurka alhaji aliyu mustapha sokoto ya ce irin abubuwan da ya gani na ci gaba a jihar gombe ya cancanci yabo wani abu da nake yaba gombe da shi shine wata akida da na gani ga gononinta da wanda suke zuwa da wanda suke nan mm. gobe ce kawai na ga yadda gona zai fara aiki wani gonan ya zo ya ci gaba ya karasa abin da ya samu a gonan maimakon ya dora wani sabo a biyu babu ba gama wancan ba an fara wani shi kuma kila har ya gama wa'adansa bai gama ba su wannan yana jin ya taimaka sannan yau da nake zagaye gombe muna neman muhallin da za mu sa wannan sabon ofis din wato na lura da bunƙasar tattalin arzikin garin nan saye da sayarwa mutane ne ca ca wanda da sai ka je irin su Kano zaka je irin wani eh. wallahi garin ya cika da mutane da kuma ba wanda da yake zaune kowa motsi abin sannan wani abu da gombe take da shi da yake taimakon ta shine mm. hanyoyin shigowa gombe ga ma kekin filin jirgin saman nan kuma sannan ga sababbin gine-gine sannan ga ta da kafofin watsa labarai burjit akan titi kuma daya a ko ina ka je a arewa za ka same su ɗaya can ɗaya can wancan ungu amma nan kan titi ɗaya kamar tsarin bature so za ka shiga nan da na tashi kawai mu tada mota nan mu tsaya nan mu tsaya nan mu tsaya nan eh a cikin sauki so gwamnati na da abubuwa da yawa da ke janyo um, shi ma gwamnati yana magana cewa akwai cibiyoyin ƙasa da ƙasa da yawa da kamfana da suke sha'awa ko su zo ko sun riga sun zo a nan so wannan mu a gurin mu dai uh, faduwa ce ta zo daidai da zama shi yasa muka ce to Allah da dai gombe mm. ta ce wurin da zai fi dacewa mu fara wannan shimfiɗa wuri na biyu shine kano wanda gobe allah da ina tashi daga nan zuwa abuja za mu tafi kano can ma sai mu mu to allah ya taimaki saki abin da ya kawo kenan abdulwahab muhammad mura amurka daga gombe a nigeria. a gaida Abdulham Muhammad da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe goma da minti goma sha takwas na safe. Ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro makon jiya mun yada zango ne cikin shirin inda barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari. ke muna ƙarin haske akan haƙoƙin 'yan ƙasa da suka rataya a ƙasa da kuma haƙoƙin ƙasa akan 'yan ƙasa. A yau za mu ɗaura daga inda muka dakata. kwalkoliyar daraja shi hau shi sannan sashi na goma sha shida na tsarin mulkin najeriya in dawo a kan shi shi kuma bayanin da ya yi shine a yi ƙoƙari a tabbatar da daidaito wajen tattalin arzikin ƙasa a yi ƙoƙari a cirke gibi tsakanin masu shi da waɗanda ba su da shi sashe na goma sha biyar kuma ya yi magana a kan manufofinmu na harkokin siyasa ƙasa a nan ne aka yi magana sashe na sha biyar sakin sashe na ɗaya ya magana cewa takenmu na 'yan najeriya shine wato taɗin kan ƙasa mu kuma yi imani da haɗin kan ƙasa a matsayin abun da zai kawo mana kwanciyar hankali da ci gaba da bunƙasa ƙasa a turance unity and faith peace and progress sashe na sha biyar sakin sashe na biyar kuma ya kawo wajibci cewa wajibi ne ga kowa ya yaƙi cin hanci da rashawa ko kai attajiri ne ko kai wane ne kowa wajibi ne ga kowace hukuma da kowane ɗan ƙasa ka yaƙi cin hanci da rashawa sannan sashe na 23 ya ɗauko cewa najeriya mu gina ɗa'a mu gina da'a ta kokarin neman mu kasar nan suna mai kyau mu gina da'a ta ba mu so ka ji cuta ga wanda yake kai ba za ka so a maka irin wannan cuta ba ka kai ma makwabcinka mu kokare mu gina haɗin kan ƙasa mu kokare mu zama yan uwa ɗaya tushe ɗaya al'umma ɗaya sannan sashe na 40 na 24 kuma ya ce wajibci ne gare ka kayi taimako ga hukumomi domin ka sa hannu wajen ginin ƙasar nan taka domin in ƙasar ta yi kyau kai ma za ka ji daɗin ƙasar ƙasar ma za ta ji daɗin ka saboda haka wajibi ne ka sa hannu wajen ginin ƙasa ka taimaka taimaka ma sojoji idan suna aikin su ka taimaka ma robobi in suna aikin su ka taimaka ma malaman lafiya in suna aikin su kada mutum yanzu zai yi allurar rigakafi ka fara jiho shi ka ce a'a kai abin da ya dame ka shine a kawo maka masara to ba irin wannan ba duk wannan kuma muka dawo baya sashi na goma sha hudu na tsarin mulkin najeriya shi kuma ya yi bayanin makasudun ma gwamnati din sashi na sha hudu sakin sashi na ɗaya shine ya bayanin cewa demokradiyya ita ce kashin bayan irin salon shugabanci da za a yi a Najeriya sannan sashe na sha hudu sakin sashe na biyu kuma ya yi bayanin cewa tsaro da tabbatar da walwalar jin daɗin jama'a shine babban makasudin kafuwa kowace irin gwamnati a Najeriya saboda haka idan gwamnati ba za ta iya tabbatar ma jama'a tsaro da walwalar jin daɗin su ba to babu amfani ta riga ta kasa don wannan ne mafi karanci wanda aka ce sannan sashe na sha hudu sakin sashe na uku kuma ya yi bayanin cewa a tsarin yadda za a shugabanci jamhuriyar Najeriya dole a samu daidaito dole a yi adalci dole ya zama kowane bangare na ƙasar nan wala Allah bangaren wace jiha ka fito ko bangaren wace karama hukuma ko bangaren wani yare ne ko bangaren wani addini ne kowa da koma ya samu wakilci a duk matakai na kowane ina na tsarin gwamnatin Najeriya maimakon a ce kawai sai wane da wane to tsarin mulki ya fito da wannan sannan sashe na sha shida ya yi magana tsarin taswirar tattalin arziki da za a bi na yadda za a ɗinke talauci a kokari a yaƙi talauci a kuma ɗinke gibi ya zama bambanci tsakanin masu shi da marasa shi kaɗan ne sashe na sha bakwai kuma ya fito da bayani wanda ya shafi al'amuran da ya shafi harkar eh, karatu na ilimi nan ma ya ce kar a nuna bambanci da yawa a yi kokari a yi ilimi wanda yake zai kawo mana haɗin kai zai kawo mana kwanci hankali zai kawo mana zaman lafiya daidai da sashe na sha bakwai da na sha takwas na tsarin mulkin najeriya sannan sashe na goma sha tara na tsarin mulkin shi kuma ya kawo bayani akan manufofin harkokin kasashen wajenmu sashe na sha tara din nan yana da bayani ɗaya ɗaya ɗaya zuwa sassa guda biyar sashe shi na ɗaya shine ya ce a duk harkokin kasashen waje da najeriya za ta yi matakinta na farko shine ya ce tunanin talaka ta tunanin ɗan najeriya menene muradu bukatu da kuma ra'ayin ɗan najeriya talaka to shine sashe na tara sakin sashe na ɗaya sashe na tara sakin sashe na biyu kuma ya ce bayan an yi la'akari an biya muradun talaka sai mai la'akari da ra'ayi da kuma muradun sauran 'yan uwanmu na nahiyar afirka don su suka fi kusa da mu duk abin da za mu yi mai la'akari da menene zai musu kyau bayan mun yi da la'akari da menene zai ma Najeriya kyau sannan sashi na sha tara sakin sashi na uku kuma ya ce wajibci ne a gare mu mu yi kokare mu shiga a harkokin duk da ake yi na hukumomi daban-daban na duniya ma'ana mu zama mamba na majalisar ɗinkin duniya mu zama mamba na ƙasashen eh, renon ingila mu zama mamba na ƙasashe waɗanda suke na duniya ta uku third world mu zama mamba na nahiyar afirka mu zama mamba na nahiyar afirka maso yamma duk waɗannan hukumomi da suke a majalisar lamuri ta duniya ce a duk waɗannan mu shiga cikin su sannan sashe na sha biyar sakin sashe na hudu shi kuma ya fito ya ce to dole ne mu girmama hukumomi mu girmama hukumomi kamar alal misali idan majalisa yin kuɗi ta duniya ta fito da ka'ida cewa dole mu rage daraja kuɗin mu dole mu girmama idan majalisar duniya ta ce a duk 'yan najeriya muna da matsala da wata ciwo ko wani cuta a 'yan najeriya su dakatar da fita waje ko su dakatar da zuwa ayyuka da suka shafi addini da sauransu to sai mu girmama wannan mu bi duk wani abu da kofofi ko kuma dokokin duniya suka yi to dole mu girmama su in mun yi sanya yarjejeniya tsakaninmu da wasu hukumomi ko wasu kasashe mu girmama wannan yarjejeniya kuma mu yi kokari mu girmama duk hukunci da kotuna na kasashen duniya za su bada a kanmu ko ya mana daɗi ko bai mana daɗi ba. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da shi baƙon namu barista mai nasara kogo ibrahim faskari sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia da Madalla a gaida Yusuf Aliyu harinda da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu. ya ce a gaskiya akwai buƙatar gwamnatin jihar katsina ta sake waiwayar sulhun da ta kulla da 'yan bindiga a jihar duba da yadda ake samun waɗansu ɓara gurbi a cikin 'yan bindigar suna kai wa al'ummar ƙauyuka har-hare a wasu sassan jihar ya kamata gwamnati ta yi amfani da ƙarfin tuwo wajen murƙushe 'yan bindiga da basu rungumi sulhu ba saƙonmu na gaba ya fito daga abubakar ibrahim kawu girgir ya ce salam voa hausa halaka mutane talatin da 'yan bindiga suka yi a ƙauyukan dankar da tsanwa da ke karamar hukumar batsari a jihar katsina wannan abin takaici ne da damuwa ya kamata gwamnatin katsina ta ƙara yunƙuri kan wannan al'amari domin al'umma na cikin wani halin damuwa da fargaba a ƙarshe muna addu'a allah ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda da ayyukansu a najeriya baki ɗaya sai kuma saƙon da ya fito daga muhammad ahmed usman tungan makeri ya ce muna kira ga shugaba muhammadu buhari da gwamnatinsa da ya miƙe domin kawo ƙarshen ta'addanci da yake laƙuma rayukan mutane a duk safiyar allah to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi Madalla a gaida binta Esiyar da wasikun masu sauraro, yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da takaitattun labaran duniya. Litinin jami'an kiwon lafiya a China sun tabbatar da cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus ya zarce dubu saba'in yayin da adadin waɗanda suka mutu kuma ya doshi kusan eh, mutum dubu ɗaya da ɗari takwas. Hukumomi a lardin Hubei na ƙasar China inda cutar ta samo asali sun ce a yau Litinin an samu ƙarin mutum ɗari da suka mutu sanadiyar cutar yayin da ƙarin ma'aikatan lafiya suka isa yankin domin taimakawa fannin kiwon lafiyar da ya shiga wani hali tun bayan barkewar cutar a watan Disamba. a yau litinin kungiyar taliban ta nuna kwarin gwiwar cewa za ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da amurka a ƙarshen wannan watan a gaban shaidu na ƙasa da ƙasa don kawo ƙarshen yakin afghanistan da aka kwashe shekaru goma sha takwas ana yi ɗaya daga cikin manyan shugabannin kungiyar 'yan tawayen ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai da ke goyon bayan taliban cewa bangarorin biyun da ke hamayya sun yanke shawarar gudanar da bikin rattaba hannu a doha wato babban birnin qatar wanda ya karbi bakuncin tattaunawa tsakanin kungiyar taliban da amurka cikin tsawon watanni goma sha takwas da ake zaman rundunar sojin syria ta ce dakarunta sun karbe ikon wasu ƙauyuka da dama a aleppo da ke arewa maso yammacin ƙasar yayin da gwamnatin syrian ke kokarin kwace yankin da 'yan tawaye ke iko da su tun farkon yakin basasa da kasar ke fuskanta waɗannan nasorin na nuna da cewa za a samu ƙarin tsaro a birnin na aleppo wanda 'yan tawayen ke yawan kai hare-haren rukoki a cikinsa. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas kenan agogon Ghana takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukan waɗanda akwai ji su musamman ma Hadiza Kyari da ta karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau PJ ni Muhammad Hafiz Babala ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma a dakaci shirin yau da gobe.